Lesson 17 Dialogue on Bargaining. Ciniki. Good morning, shopkeeper. Ina kwana mai kanti. Ina kwana Good morning, Binta. What do you want? Lahiya lau Binta. Miki kike so? Lahiya lau Binta. Miki kike so? I want soap. How much is it? Ina son sabuli nawa ne kuɗin? Ina so sabili, nawa ne kuɗi? Hundred and fifty francs. Dala talatin ne. Dala talatin ne. Okay, here are two hundred francs. Give me change. To, ga dala arba'in, ba ni canji. To, ga dala arba'in, ba ni canji. There's your change. To, ga canji. To, ga canji. See you later. Sai anjima. Sai anjima. See you later. To, mu jima da yawa. To, mu jima da yawa. Na kwana mai kanti. Lahiya lau binta, me kike so? Ina son sabili. Nawa ne kuɗi? Dala talatin ne. To, ga dala arba'in, bani canji. To, ga canji. Sai an jima. To, mu jima da yawa.